Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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

ku da haka barka mu kuma da sake saduwa da ku a zango shara Hausa Radio VOH na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye mu da suka hada da shirin nan na mu koma noma bayan sa akwai shirin nan na lafiya sai da kula wanda shi za mu kawo karshen abin da muke dauke da su baki daya amma kafin nan sai an fara sauran shirin nan na ko kun san kun san. Jama'a masu rari Assalamu alaikum yau Juma'a 18 ga watan Nuwamban shekara ta 2022 wanda ya daidai da 23 ga watan Rabiu Tsani na shekara 1444 hijira kamariya. Masu rari kun san cewa shekaru 119 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 18 ga watan Nuwamban shekara ta 1903 aka kulle jejeniyar. daukar hayar mashigar ruwa ta panama a tsakanin gwamnatin kasar da kuma gwamnatin amurka a lokacin yarjejeniyar ta bukaci gwamnatin kasar amurka ta biya gwamnatin kasar panama dala amurka miliyan goma sannan kuma ta rika ba da dala 220,000 a kowace shekara an ci gaba da yin haka har zuwa lokacin da mutanen kasar panama suka tilasta wa gwamnatin kasar da kuma amurka sake duba wannan yarjejeniya a shekara ta 1978 kasashen biyu suka kulla wata sabuwar yarjejeniya wadda ta bugaci amurka ta mayarwa kasar panama mashigar a shekara ta 1999 mashigar ruwa ta panama ta rikita zirga-zirga a tsakanin kasashen yamma da kuma kasashen gabacin duniya masu kun san cewa shekaru 235 da suka gabata a ranar irin ta yau wato takwas ga watan nuwamban shekara ta 1787 aka haifi lewis dagger mai zanen fasaha ɗan ƙasar faransa mai ƙirƙira kuma masanin kimiyyar lissafi ta hanyar bincike da naci ya iya cimma burinsa a fagen ƙirƙira mafi mahimmancin aikin ƙirƙira wanda ya shine samar da na'urar kamara ta ɗaukar hoto wanda kuma ya samu wannan nasara ne a cikin shekara ta 1839 da wannan na'urar kamera ne ya sami damar ɗaukar hoto na farko a sarari abin da ya baiwa kowa mamaki da shi ne yadda kusan lokaci guda ne dogre da kuma joseph nespo su kirkiri na'urar kamera sannan kuma ya rasu a shekara ta 1951.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 To da farko ga muhimman kanansu. Kotu ta fara sauraron shari'ar ɗaruruwan 'yan adawa da aka cafke a ƙasar Chadi. Wani bincike ya tabbatar da cewa ambaliyar ruwa ta yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane a Najeriya da kuma jamhuriyar Nijar. An yi gwanjan kwallon da Maradona ya ce da hannunsa a kan dala miliyan biyu. to yanzu kuma ga labaran da ke dake kotun kasar chadi ta fara gudanar da shari'a ga ɗaruruwan mutane waɗanda aka kama a lokacin tarzomar da ta haddasa asarar rayuka a akalla hamsin tare da raunata wasu mutane kusan ɗari uku to sai dai shugaban ƙungiyar lauyin ƙasar ta chadi ya buƙaci a saki mutanen waɗanda ya ce an tsare su ne ba kan ka'ida ba ƙungiyar lauyin ƙasar ta chadi ta yi matukar mamaki game da fitowar mai shigar da kara na gwamnati a ranar 24 ga watan oktoba inda ke ɗora laifi akan wasu mutane duk da cewa dai babu wani bincike wanda aka gudanar game da waɗanda suka mutu ko kuma suka samu raunuka a wannan tarzoma ya ƙara cewa gidan yari na kotu toro wanda ake kira da mafi tsaro an tanade shi ne domin mutane da aka yanke hukunci saboda haka sam kamar kotun ta birnin injamina bata da hurumin bayar da umarnin tsare wani a cikin wannan gidan kaso ma'aikatar harkokin waje ta kasar ghana ta fitar da wata sanarwa wadda take karyata wani labari wanda ake ta yadawa kan cewa ta gargadi 'yan kasarta kan zuwa najeriya a yammacin wannan laraba dai a ga wata sanarwa a kafafen sada zumunta da ke cewa gwamnatin ghana ta bukaci 'yan kasarta da su yi taka tsantsan wurin ziyartar birnin abuja bisa dalilai na tsaro sanarwar ta zo ne ba zata bisa la'akari da kyakkyawar alaƙa da take tsakanin ƙasashen ghana da najeriya kuma irin cece ce da har ta kai ga harzika wasu hukumomin najeriya ɗin da makamanciyar wannan sanarwa ta yi a baya-bayan nan sai kuma da safiyar alhamis ɗin ma'aikatar harkokin ƙetare ta ƙasar ghana ta ce ba ta da masaniya akan wannan sanarwa hakanan kuma ba ta samu wasu bayanai da suke nuna cewa najeriya barazana ce ga 'yan kasar ba sannan kuma sun nemi afuwa kan yanayi ko tashin hankali da wannan sanarwa ta haifar ko kuma ta jefa jama'a musamman ma dai matafiya to jama'a masu kada a sha'afa labaran suna zo muku daga hausa radio voh a birnin tehran wani sabon bincike da aka yi ya gano cewa matsalar sauyin yanayi ta haddasa mamakon ruwan sama wanda aka rike yi da kuma ya haifar da ambaliya a sassa daban-daban na najeriya da kuma jamhuriyar niger lamarin da ya sanadiyar mutuwar ruwan mutane matsalar ambaliyar ruwan ta bana ta kasance mafi muni a tarihin ƙasashen biyu na afirka ta yamma rahoton na ƙungiyar duniya ta haɗin gwiwa ta ƙwararru a kan yane wato world weather attribution ya ce tsananin ruwan sama wanda aka yi ta tafkawa kamar da bakin kwarya a daminar bana da kuma sakin ruwa daga wasu madatsu sun haifar da ambaliya a bangaren wasanni kuwa an yi gwanjan kwallon da tsohon dan kwallo na kasar argentina marigayi diego maradona ya jefa a raga da hannu a shekarar 1986 a kan dala miliyan biyu da tun a watan oktoban da ya gabata ne dai aka sanya gwanjan kwallon da murgan ya jefa a wasan dab da na ƙarshe na gasar cin kofin duniya a shekarar 1986 tsakanin ingila da argentina an sayar da kwallance a ranar 16 ga watan nuwamba a matsayin wani shiri na musamman na gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya wanda za a yi a ƙasar qatar kwallon dai tana ɗaya daga cikin kwallaye waɗanda suka fi shahara a tarihi na kwallon kafa a duniya wadda kafin yanzu aka kista cewa farashin ta zai kai fan miliyan uku. To jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To wanda aka saurari labaran duniya sai sauran shirin da zamu fara da shirin na mu koma noma. ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to a yau shirin namu dorawa ne akan batun kare muhalli da taron da ake yi a kasar masar sannan kuma da wani nazari ko bincike da masana kimiyya suka fita da sakamakonsa akan sauyin yanayi da fatan za kusance tare da mu mu jin yadda shirin zai gudana. To za mu faro shirin namu ne daga kasar da ake ci gaba da taro akan sauyin yanayi. batun da ake ta musa rayu a kansa kuwa shine tasirin saurin yanayin akan harkokin yau da kullum musamman ma da suka shafi rayuwa da kuma kiwo da noma sannan abu ne cewa a ilmance an tabbatar da cewa wasu ayyukan da mutum yake yi suna taka rawa da kaso mai tsoka wajen samar da sauye-sauye a cikin yanayi tasirin hakan ko a fili yake kuma ya shafi rayuwar yau da kullum ta mutane daga kan ɗumamar yanayin duniya da narkewar tsaunukan kankara a antarctica al'ummin duniya suna ganin yadda ambaliya take yi musu barna a gonaki da gidaje hakan tashin hakanan tashin gobarar daji a wasu ƙasashen da kuma fari mai tsanani a cikin wasu dukkanin waɗannan abubuwa ne da ake tattaunawa a kansu a can sharmu sheik ɗin na ƙasar masar to wani abu mai jan hankali a nan shine yadda wani rahoto da aka fitar da shi yake nuni da cewa masana sun tabbatar da cewa sauyin yanayin da aka gani da ƙarƙashinsa aka sami ambaliyar ruwa a najeriya wacce ta haddasa mutuwar mutane 600 hakanan kuma a wasu ƙasashe kamar nijar da chadi to tushensa shine wasu ayyuka da mutane ke yi a ranar laraba nan 16 ga watan nuwamba ne dai masana kimiyyar da suka fitar da sakamakon binciken nasu suka ce ambaliyar ruwan da ta abku a tsakanin watan yuni zuwa oktoba wanda ya tarwatsa mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da gidajensu ɗan adam ne ya jawo ta nahiyar afirka ce dai ta fi ƙarancin fitar da iska mai gurɓata yanayi amma kuma ita ce mafi cutuwa saboda ayyukan na bil'adama a yammacin wannan nahiyar an fuskanci ambaliyar ruwa mai tsanani yayin da a gabashinta kuwa ake fuskantar matsalar fari to da akwai dai kungiyoyi masu yawan gaske da ke rajin kare muhalli a nahiyar afirka da suka ke fafatukar ganin cewa lallai waɗanda suke taron nan a shiramun sheikh yadda cewa ƙasashen da suke da ƙarfin masana'antu su ne gaba wajen haddasa wannan barna da suka yi wa yanayi da muhalli don haka dole su ɗauki nauyin da ke tattare da haka. to watakila da alama tarayyar turai ta fahimci saƙon da ke tattare da ƙungiyoyin da suke rajin kara muhalli don haka ta ware fiye da euro biliyan ɗaya domin taimaka wa nahiyar afirka ta fuskanci sauyin yanayin a ranar laraba ne da tarayyar turai ɗin ta bakin mataimakin shugabanta france timmermans ta sanar da shirin baiwa kasashen nahiyar ta afirka kudade domin su fuskanci mummunan sakamakon da sauyin yanayin ya haddasa mataimakin shugaban cibiyar tare turai din wanda ya halarci wannan taron da ake yi a can sharin mashek din na kasar masar daga da sauyin yanayi shine ya gana da wakilan kasashen faransa jamus da holland da denmark da dukkaninsu mambobi na tarayyar turai to bayan wannan ganawar ne ya fito da wannan sanarwa kudaden da tare turai din ta ce za ta bayar da a amfani da su ne domin tattara bayanai akan hatsarin da ke tattare da sauyin yanayi da kuma samar da tsarin fitar da gargaɗi cikin gaggawa ga mutanen da suke fuskantar bala'o'i na ɗabi'a hakanan kuma gabatar da taimako domin tara kudaden da za a tallafa wa matsalar ta sauyin yanayi Franz Timmermans ya kuma ce wani sashe da waɗannan kudaden za su yi amfani shine domin taimakawa waɗanda suka cutu saboda sauyin yanayin wato a basu su rage halhalun da suke fuskanta to tun a farkon taron na masar yin ƙungiyoyin kare muhalli na duniya da ma na nahiyar afirka suke yin ta kira domin ganin cewa hakan ta faru duk da cewa dai kudin da tarayyar turar ta ce za ta bayar a yanzu ba su wadatar ba domin ana maganar ware abin da ba zai kasa dala biliyan goma ba ne a kowace shekara da wannan kasashen ya kamata su yi saboda a baiwa kasashe waɗanda suke da ƙarancin kuɗaɗen shiga kuma suke fuskantar matsaloli saboda illatuwar da aka yi wa yanayin duniya to da fatan za a isa lokacin da dan adam za samu ci gaban da zai iya amfani da wasu sadarori da ba masu gurɓata yanayi ko ɓata muhalli ba to masu saurare za mu karkare a nan kafin mu yi bankwana da ku baki ɗaya muna gata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. yanzu kuma ga shirin nan na lafiya sai da kula. Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To shirin namu a yau zai mai da hankali ne kan ranar yaƙi da cutar sukari wacce ta gudana a ranar sha 14 ga watan Nuwamban nan wanda a bana aka yi wa taken samar da kulawa ga masu fama da ciwon. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin To la kamar yadda watakila ku suka ji shirin a yau na mai da hankali ne kan ranar yaki da ciwon sukari wacce ta gudana a ranar 14 ga watan Nuwamban nan wanda a bana aka yi wa taken samar da kulawa ga masu fama da ciwon da kuma mahimmancin gudanar da bincike. Wani bincike wanda aka fitar da shi a ranar yaki da ciwon suga ta duniya ya bayyana cewa mutum ɗaya cikin hudu a faɗin duniya da ke fama da ciwon suga ba su samun taimakon da suke bukata hukumar yaƙi da ciwon suga ta duniya ta bayyana cewa kusan kashi 26 cikin 100 na masu fama da ciwon ba sa samun isassun bayanai kan halin da suke ciki a lokacin da aka gano suna ɗauke da cutar wanda kuma hakan zai iya sa su kasa kula da kansu hakan zai iya janyo musu matsaloli kamar shanyewar rabin jiki da ciwon koda da makanta da kuma janyo matsala ga lafiyar kwakwalwa an gudanar da wannan bincike ne ta intanet ga mutum 3,208 waɗanda ko dai sun taɓa samun ciwon suga ko kuma malaman lafiya ne daga wasu ƙasashe kamar brazil da indiya da kuma najeriya ciwon sukari cuta ce wadda ba ta da magani ana samun ciwon ne idan jikin ɗan adam baya iya kula da adadin sukarin da ke cikin jiki akwai nau'ukan tuwon na suga guda biyu type 1 da kuma type 2 wasu bayanai kuma da hukumar lafiya ta duniya reshen afirka ta fitar ya nuna cewa sama da mutane miliyan 19 ne ke fama da ciwon sukari a nahiyar kuma adadin zai iya kai miliyan 47 daga nan zuwa shekarar 2025 rahoton ya kuma ce kashi 46 cikin ɗari ne kawai da ke dauke da ciwon na sukari suka san matsayinsu wannan kuma a cewar rahoton zai iya ƙara tsananta halin da ake ciki a yankin da ke sahun gaba wajen fuskantar yawaitar mace-mace a duniya sakamakon wannan cutar in ji hukumar ta WHO ko kuma OMS. Allah ka ba mu sama Allah ciwo amin. To domin jin ƙarin bayani game da shi ciwon na ga mun gayyato mana da Dr. Bukar Garema kwararren likita asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. kuma da farko ya fara yi mana bayani kan ainihin shi ciwon na sukari. abin da ake nufi shi shine wanda wasu suke kira ciwon suga kashi biyu yanzu amma akwai kashi uku na hudu amma kashi biyu da ya fi mahimmanci shine wanda yake ake haifan mutum da wani abu da babu a jikin abin da ake kira pancreas to akwai wani sinadarin hormone da ake kiran shi insulin to kashi na farko shine wanda wannan ake aiki wasu yake faruwa a yara ƙanana insulin din nan da yake fitowa daga pancreas din gaba ɗaya ba su da shi ne ake kira kashi na farko type 1 da kashi na biyu kuma shine wanda yake kama mutane kamar wanda suke shekaru zuwa arba'in zuwa sama. To wannan kuma shi pancreas nan da yake fitar da wannan sinadarin insulin din baya fitar da wannan iya sinadarin insulin da ake so har ya narka da siga ko ya tura sigari inda zai yi amfani a jikin kin kamar yadda ya kamata to sai samu kamar kashi kamar arba'in zuwa talatin ne kawai yake amfani to wannan shine ake kiran su kashi na biyu type diabetes amma kuma akwai wani special da ake wani group daban wanda yake samun masu ciki shine ake kiran shi gestational diabetes nan sai mace mai ciki yake kamawa an sun aihu haka shi ɗan sai kuma ba Masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin. To dukta ko me ke janyo shi wannan ciwon na sukari ga mutum? Ba wai an ce yanzu ya take da abin da ke kawo shi ba aka ɗauki mataki na biyu na wanda shi yafi yawa. Mataki na farko kamar ne magana kan ana haifansa da wani genetic disease ne kamar abin da babu aka haife shi da wani illa to shi ne yake samuwa ta wajen pancreas. Amma kamar mutane haka da yake faruwa shi ana danganta mutum ana cewa to yaye ya fi zai kamu da wannan cutan ba a ce shi zai kawo cutan ba. Na farko mutanen da suke da teɓa ba an fi kyauta da zaton su din nan ne za su samu da zaton na farko kenan na biyu kuma mutumin da aka ce a a akwai iyayensa ko iyayensa ko kaninsa ana kiran su sai jibril relation sun yi ciwon su janna to an fi kyauta da zaton wannan shi ma mai yiwa zai samu da ciwon su da sai kuma waɗanda suka samu canjin yanayi na jin daɗi aka fitar da kana aikin ka je na ka dawo sai ka samu aiki ba kai ba tafiya ba ka motsa jiki babu komi sedentary life kenan wanda ba sa motsa jiki an fi tunanin cewa wa'annan za su samu da ciwon suga sai kuma wa'annan masu shan giya da yawa kuma da shan taba ana cikin zaton wa'annan su ma za su zo su kamu da ciwon suga sai kuma wa'anda mutane haka cikin aka je suna zuwa a gwada su sai a ga shi wannan sugan da aka gwada shi bai kai a kira shi diabetes ba kuma bai zama kamar normal na mutane ba ana kiran shi tired glucose to wa'annan in ba mataki ba kuma za ka ji mai yiwuwa nan da gaba kaɗan a ce sun samu da ciwon suga. Dakta ta yaya mutum zai gane cewa yana fama da shi wannan ciwon na sukari? A yana da wahala ya gane cewa yana ɗauke da ciwon sukari saboda shi ciwon sukari kamar na tatu da shi ya fi yawa a duniya yakan faru aka ce yinsa kamar tafiyansa da yake a jikin mutum yakan fara shekara shida zuwa goma ba za ka san ma yana tafiye da shi ka ba har lokacin in ka zo asibiti ne ka fara ganin alama an likita ya ce a ah, wannan alaman ciwon suga ne bari a gwada ta aka tabbatar shi ne to ka tana cewa wannan yanayin ciwon yana tafiye da shi a cikin ka wajen shekara shida ko goma da ya wuce to saboda haka wannan alamun zan zo ba su daga baya amma na farko abin da ake so shine ko wani ana tafiye tafiye haka shekara ɗaya ya yi biyu ka kai shekara talatin da biyar zuwa takwas sai ka shiga wajen likita a gwada to haka ake gane amma alama na farko shine wanda bai je ya yi cikin ba sai ya ga yawan yin fitsarin shi yana yawa babu dalili babu komai kuma ji kokarin shi na bushewa yana yawan buƙatar shan ruwa da ya sha kuma sai ya ji ruwa ko mutum ya ga yana cin abincin amma kuma ya yi kaira rani to irin wannan alamu ne da sai mutum ya dangana asibiti a tabbatar da cewa yana da ciwon suga ko ba shi da shi amma in ya kai wannan ɗin suna so mu sanar da mutane bincike da gwaji ko da yaushe ɗin nan shi ya fi amfani a gano ciwon da wuri. to kowace shawara ce likita zai bai wa jama'a ta yadda za su kare kansu daga kamuwa da shi wannan ciwon na sukari. dole ne mutane su tabbatar da cewa ba su ba ya wuce misali ba kuma su zama cewa suna koyaushe suna kan motsa jiki da kuma mutum ya lura abincin mutum nan da muka saba na da to su ganye da su kayan lambun nan. To masu sauraro a nan ne kuma muka kawo karshen shirin na yau kafin mai sallama godiya ta musamman ga shi Dr. Bukar Garema ƙwaron likita asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bai bisalam a huta lafiya. to da wannan zamu kari sai Allah kai mu can anjima da yamma za a ji mu dauke da shirin kafin lokacin abin kowa da kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya Bye.